ita wannan tambayar tana da dole wani da yau ba, sai haji bayanin da an ɗaga su ko? mu ba da amsa? bai tambaya na namiji ne bai da lafiya yana da yana fama da ciwon typhoid sai Allah ya kawo sauki an gane amma shi a yana nuna cewa ya fara samun sauki sauki ba sauki ba kariya ba an gane ko ya fara samun sauki sauki haka to dama matar sa ita ma tana fama da ciwon arsa kuma ba ta yin aure kenan ma'aurata guda biyu duka ba su da lafiya kenan ko to shi ke dan tsakar ranar ramadan sai matsala ta faru sai arsa wa matar menene hukuncinsa akwai kafara ne a kansa ko kuma a fi sabi da wannan da an dandace sosai a yadda hukunci ya yi shi ne idan har ga Allah har ga Allah mijin bai da lafiya da gaske rashin lafiya da tsarari ta da zai yi azumi ba a gane ko kuma yawanci yin wannan rashin lafiya da ba wani ne zai tantance ba ba wani ne zai tabbatar ba wane ne zai tabbatar likita likita ne idan ya auna zai ce a wannan rashin lafiya in kai azumi zai hallaka ta saboda haka ka bari idan confirm cewa yana fama da rashin lafiyar da har likita ma ya yarda kai ya hada kuma da mun ita ma har ga Allah onsa chronic ce mai tsanani sosai ba za ta yi azumi ba to wannan ko na ya faru kayan su da ranar zan ba komai hujja Allah madauki sarki na cewa faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra idan mutum ya kasance bai da lafiya sai ya sha azumi ya sha azumi da cin abinci ko shan abin sha ko kwana da iyalinsa ko kuma mutum yana kan tafiya matafi ne ba rashin lafiya kai ga kadara rama ma'auratan guda biyu dukkan su matafiya kuma tafiya mai nisa an gane sai suka ajiye al'azumar ya halarta su da saki juna ba komai a kansu ba kafara amma akwai mai akwai kaba wannan azumin yana nan bayan watan ramadan za su lada wani fata an gane sai dai inda sarƙaƙƙen take a nan shi ne ya ce ya ɗan fara samun sauƙi kaɗan-kaɗan sauƙi-sauƙi ya fara samuwa an gane ko to duk wannan sauki sauki din ba a cewa shi kenan ya halarta sa yi ma zai yi azumi amma shi ya barwa kan kai idan zai iya azumi dan har ya san ya samu sauƙin da zai iya azumi sai bai azumin ba ya je wannan ya tafka wannan da shi sabi da lafiya akwai ta fara ta akwai ta fara ta azumi sittin yawa kuma a jiri muna fata alai da وقال فلما قال إنك اليوم لدينا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حكيم عليم وكذلك مكنا

وكانوا يتقون وجاء إخوة فخلقوا عليه فعرفه وهم له ولما جهزهم بجهازهم ولما جهزهم Di dalam Tuhan, olehku ini akhir tahun, ini akibat ada daun rahasia, ini فلا كيد لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يحملونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أطانا أطانا وإنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yana jin zamu ga Allah su sarki wanda ya kaddari zaman mu a wannan masallaci a wannan yammaci na goma sha daya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha biyu ga watan ramadan kullum sai na rage kuma ba ba su شابين قلنا رمضان هجرة ما صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وقال في صلاة القراءة أنا فاجأ وروفي الله صلى الله عليه وسلم كوا أيكم لا يجاب الثونة قرآن بنا كمين تفسير السورة من يوسف أقل أسن دي قبعدة من ضيا آية خمسين دفوتي kuma ayoyin wanda muka karanta su a baya suna bayani ne akan annabi yusuf alaihi salam lokacin da sarki ya tura da dan aiki zuwa gare a cikin yana neman ya fito annabi yusuf alaihi salam ya ce ba wajen mai gidan kaji ba zan fito ba har sai an wanke ni daga bakin fetin da aka shafa kuma sarkin bai ba ta lokaci ba ya tara mata gari ya tambaye su suka wanke annabi fara yi salam daga nan sai ya yarda ya fito da aka fito da annabi yusuf alaihi fara lokacin da sarki ya ce fito da shi na kebance shi da kaina ya zan fi ɗan gaban goshi na ɗan lele na aka fito da annabi yusuf alaihi salam samu tattaunawa mai tsawo tare da sarkin nan sarki ya kara gane hikimominsa da kuma irin basirar da Allah ya bashi sai ya ce inna kal yawma ladaina makinun amin kai da nan Yusuf a gurin mu a yau kai tabbatacce ne amintacce qala ta annabi Yusuf alaihi salam ya ce ij'alni ala khaza'in al-ardh ij'alni ala khaza'in al-ard yana ga wa kai kai da aka fito da daga birnin yanzu yanzu sarki ya karbe ka hada biyu bodan bakin ka sai ka ce sarki a bada ministan albarkatun ƙasa. <laughs> eh inda kuɗi yake sosai ij'alni ala khaza'in al-ard sarki ka sanya ni zanto minista na taskokin ƙasa ba ki daya jama'a kusan 90% na arzikin duniya yana cikin ƙasa ne ba duk wata ƙasa da ka sani abinda suke samu daga cikin ƙasa na arziki ba ƙarami ba ne a nan ake samun mafiyoyin a nan ake samun gwalagwarai a nan ake samun azarfa a nan da ma ake noma a girbi eh ana ake samun komai ruwa ma ana ake samu to dukkan garin misra ba ke daya annabi yusuf ya ce a sanya shi a kasa guda ba ba wai state ba ya zanto ministan albarkatun kasa kuma a zamanin wannan shine rank na biyu daga shugaban kasa wannan shine rank da biyu daga shugaban kasa sai shi yace ku bani wannan so annabi yusuf sallallahu alaihi wasallam me yasa ya faɗi wannan malamai suka ce domin shi karan kansa ya san yana da wannan kwari kuma kam kasar babu mai wannan kwalifin da annabi yusuf ko sarki bai da shi kuma ya nema ba don komai ba domin shi sarkin da makowa cikin garin sun jahilci irin yanayin ba sun jahilci wannan ilimin da Allah ya bashi saboda haka yana buƙatar ya faɗa musu don ya teji ƙasar baki ɗaya annabi yusuf bai nemi wannan matsayin da kara kasa ba bai nemi wannan matsayin don ya kara dukiya ba amma ya nemi wannan matsayin domin ya taimaka mutanen kasar ba gida gabar muna fahimtar wannan wani to ga tambaya yanzu ya halalta mutum ya nemi shugabanci a musulunci shin ya halarta mutum ya roƙa a ba shi shugaba a addinin musulunci nan malamar sun yi bayani bayani mafi ƙarfi daga yawancin malaman musulunci shi ne bai halarta musulmi ya nemi shugabanci da kansa haka kawai je gurin shugaban kasar ce da ana naɗa ɗari gwamnan gari kaza wannan bai halarta ba a dini akwai hujjoji kamar haka na farko akwai haɗari a ciki sosai sosai musamman idan mutum ya nema kuma aka bani kuma bai yi yana masuliya da nauyi da ke cikin shugabanci da mutane suke nema ido da sai nan wallahi haɗa ne kawai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisin duk mutumin da yake shugaba ne ko da ya nema ko da bai nema ba a shugaba ne kawai gobe kiyama zai gwammaci ya fado daga sama ya faɗo daga sama ya kai a kan shugabancin da aka ba shi yanzu yana nan yana jin daɗinsa amma gobe ya kiyama zai daga na kodinsa wannan hadisi albani ya inganta shi wani hadisi yana cewa duk mutumin da ya riƙe wani shugabanci a nan duniya daga mutum goma abin da ya sama mutum goma a ƙarƙashinka kana kulawa da su abin da ya sama local government a state a kasa baki daya gobe kiyama zai taho hannayensa guda biyu a daure zuwa wuyansa ba za a kwance masa wannan ba abinda kawai zai kwance masa wannan shi da adalcinsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya inganta cikin sahih Bukhari da su yana gayawa wani sahabi abdullahi ibn samura abdullahi ibn samura ya abdullah la taqtubu al-imam ya ce abdullahi kada ka taba neman shugabanci a rayuwarka fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha idan har ka roƙa roƙa kai aka bada ko kuma ka je ka bada bribe aka bada ko ka je ka yi famun ka sosai ka yi don sai aka ba baka to Allah zai kyale ka da dabara wa in utita min zai wa in utitaha min ghayr mas'alatin tu'inta alayha shugabanci kuma idan tora baka akai baka nema ba baka ma so aka tora maka dole to Allah zai ce ka akan wannan shugabanci in ji manzon Allah sallallahu alaihi وتبعنا رزق الله صلى الله عليه وسلم يكلي أبو ذر الغفائي موسى أبو ذر الغفائي الزاهد جندب ابن جنان رزق الله صلى الله عليه وسلم يذكر يكلي يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي ولنام ya ba zan kai ba ina ganin ta akwai rauni tare da kai ba wai rashin karfin jiki ba a'a rauni irin na shugabanci mutumin da bai da kowace shafsiya bai da personality bai san yadda zai gudanar da al'amura ba bai da hangin nesa bai iya lissafi da kyau idan abubuwa suka lissafi masa bai iya warwarewa to mutum ne mai raujojin shugabanci ko mutum mai rubewa da wata sarkakiya ta zo gaban sa shi kenan sai ya rude ya kasa abin da zai wannan rauni ne a cikin shugabanci manzan Allah ya ce ya ya kai abuzar kina ganin ka fa kai kana da rauni sabi da kada ka yarda a baka shugabanci ka karba domin shugabanci amana ne kuma gobe kiyama zarci ne da nadama mutum zai ci biya ba ranar da wannan ba zai maka amfani komai ba wannan shi ya sanya yawancin magabata waɗanda suka yi shugabanci sun yi shugabanci suna cikin tsoron matuƙa da yake suna da tsoron Allah sun yi shugabanci ne sun wahala domin al'umma su kalan kansu sun sha wuya kuma suna barin duniya suna kuka suna ganin sun gamu da Allah sun gama yawo ba misali abubakar as-siddiq radiyallahu anhu abubakar as kafin a ba shi khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu su khalifa na farko mai kuɗi ne yana daga cikin masu dukiya cikin da rubani amma tun lokacin da aka zo aka ba shi shugabanci bai nema ba mu baya aka yi masa ko aka ba shi shugabanci abubakar da saddiq ne na kasuwanci sai dogara da salari da ake ba shi daga su malin musulmi da central bank menene albashinsa a wata dirhami 240 da wani abu ake bashi a wata da kan rago da kafafuwan rago wanda shi da albashin abubakar a wata ya kai wannan albashin wata ne wata biyu sai ga bai maka gwara ya koma kasuwancinsa sai ya tara majalisarsa ya ce albashin nan ba bai tsada amma ba su ba wannan hadisi ne yana nuna cewa su ba su da ba hannu da da gidan kuɗi da za su je su ɗiba yadda suke so sai sun nema kuma sai majalisa ta sa hannu shi na aka zauna aka yi reviewin sanarinsa aka kara masa alama na ana ba shi rabin rahu ana kuma ba shi wajen birnin ake da yi da wani abu a bakarin sajjik lokacin da ya gama shugabancinsa ya yi shekara biyu da wani ko wasiyar da ya bar wa yasta aisha ba yana cewa ya aisha ألا وإنا منذ ولينا أمور المسلمين ما أكلنا لهم دينارا ولا درهما وإن وإنما أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا ولبسنا من خشن ثيابهم على أبداننا فانظروا فانظروا ما تبقى من أموالي وبعثوها إلى الخليفة من بعد yake جوا سنة da muka zantun shugaba na ba mu ci musu taro ko sisi ba mun ci su a cikin cikinmu mun sanya su fatan su mai kaushi su gashi yanzu zan bar duniya ku dubi abin da ya saura na dukiya ta ba tawa ba ce duk abin da kuka gani nawa ba nawa ba ne ku ɗauke su ku bewa khalifan bayana aisha radiyallahu anha take cewa da muka je muka duba sai muka ga abu biyu kawai ya bari ya bar bawa da da doki daya abin da ya bari kenan duka mulkin shekara biyu ba kai yanzu a ce ka yi shugabancin shekara biyu a nigeria ai za ka yi gonan biliyan 500 gona babba za ka yi biliyan 500 aisha da na suke cewa muka ɗauki wannan bawa da wannan doki muka kai wa khalifa bayan sasan na umar bin khattab sai umar na ganin wannan abin tarikar kenan gadon da sai na abakar bari kenan bai bari magada sun ci ba yace a kai wa baitul malik Musulmi. sai umar na ganin wannan kawai mashi da kuka yace da qala ta'atta man ba'daka ya ya ababa ka wahala da wanda yake baka ya ta dan ba za mu iya ba shi ma sai na umar din aka ce za a da nashi tarihin malar sai kare na kanta. yana da riga mai fashi goma sha takwas shugaban kasa rigarsa akwai fashi goma sha takwas shi yake daukan allura da zai yana ɗinka kayansa an taɓa turo da ɗan sako daga ƙasar ruhu ya zo ya samu president na musulmi a cikin ɗari badina an riga an kwanta a yi bashi lokacin da shigo sai ya samu wani mutum a cikin riga mai sati goma sha a wajen gari kafin ka shigo cikin gari yana kwanci yana kwanci ƙarƙashin bishiya shi ne mai gane da rinsu ba na sai samu mai na shugaban musulmi mai gaske so ce sai dai daga abin mai damarka ita sai dai daga abin ina yake da ya ga kamar mutum na masa wata kawai sai wuce cikin gari yana zuwa gari ta ce ai ka wuce shi yana kofar gari shi ne wannan mutumin da ka same shi sai wannan shugabanci za a yi har duniya kare ba za a yi ba abdullahi bin amir bin al'ad abdullahi bin amir bin al'ad hadisi yana na cikin sahih bukhari lokacin da ya zo mutuwa sai fuskanci katanga yana kuka sai dan sai zo sami shi ce ya kai mahaifina me yasa kike kuka za ka bar duniya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka bushara kaza da bushara kaza da bushara kaza ba ai kai baka da wani kaushi sai Abdullahi na Amr bin As yake cewa kuntu ala asbaqis sala a rayuwar ta baki daya na bi matakai guda uku yace mataki na farko lokacin da ba musulunta ba an riga an haiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a doren kasa babu wanda ya tsana kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci idan na same shi zan ya kashe shi yace idan Allah ya dauki raina a inda Allah ya dauki raina a wannan lokacin da na shiga wuta sai Allah ya taimake ni sai na karbi addinin musulunci na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da na imani da shi mataki na biyu kenan sai ya zonta kuma duk doron ƙasa baki ɗaya babu masoyi da nake ƙauna a duniya baki ɗaya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi dan tsabar kurjinin sa a gurina ban iya arba shi ban iya kallon fuskar sa dan ka tambaye ni sahibi na ne dan ka tambaye ni yaya manzon Allah yake wallahi ban sa san ta maka shi ba dan ban iya kallon shi dan tsabar kurjini kawai yace a wannan mataki na biyu dan da Allah madauki sarki ya dauki raina da na yi fatan shiga aljanna amma Allah bai dauki raina ba sai ce na karshe sun mawulina a shiya daga karshe sai muka zo muka shiga cikin rudanin shugabanci la adri ma hali fiha wa'annan shugabanci duk da cewa muna ganin sun yi alaji sahabban manzo Allah ne yake cewa ban san yaya hali na zai kasance a gaban Allah gobe kiyama ba da wannan malamai suka ce bai halarta mutum ya nemi shugabanci da kansa ba face a bashi to sai tambaya guda wannan bayanin da muka yi shine shugabanci a daular musulunci ba daular demokradiyya ba fata an gane ko a ta bambance da kyau bai halarta ka nema ba a daular musulunci to yau babu daular musulunci amma kana karkashin democracy sai aka tashi zaɓe za a yi zaɓen shugaban ƙasa a yi zaɓen gwamnoni da dai sauransu shi kenan sai ka zo ka ce a a neman shugabanci haramun ne a ba zan nemi shugabanci ba shi kenan kowane musulmi sai ya jin ya baki ɗaya sai aka bar waɗanda ba musulmi ba sai suka ci gwamnoni duka suka shugaban ƙasa kuna ganin mai zai faru eh? aga za ku iya wayan gari kiran sallah ba sai gagare ku to a irin wannan irin waɗannan nasoshi hadisai da muka karanta sai a aji ba wai addini aiki da zuwa ba sai a koma maslaha addinin musulunci baki da an gina shi ne akan maslaha da mafsada sai a duba ina ne maslaha shi yasa yawancin shugabannin musulmi da malamai suke ba da fatawa cewar ya halarta musulmi ya shiga siyasa don ya zanto gwamna ko ya zanta shugaban kasa don iya rage barda idan ka bari barnar ci gaba za ta yi amma idan ka shiga za ka iya ragewa mana fata an gane amma bai halarta mutum ya nema da kansa a bashi ba face idan ya zanto an jahilci yanayinsa a daular musulunci kenan idan an jahilci yanayinsa ba a sani ba sai ka ga gaba jama'a yana da fa kwaliti irin kaza ai kaman ka ba da cv ka ne ai curriculum ba ce wanda za ka bayar kafin a baka aiki inni hafizun ali ko inni hafizun ali lokacin da yace a dora ni a taskar kasar misira baki daya ko taskokin kasar misira baki daya me hujjar sa akan wannan abin da yake ba inni hafizun ali lalle ni dan nan mai tsarewa mai kiyayewa ban iya cin kudin jama'a ba hafizun zu'aman an gane ko yana da kwalitin amana rikon amana sannan abu na biyu yana da kwalitin ilimi ta da haka idan ka bada tv ɗin ka irin wannan to ya halarta ka nema matuƙar an jahilci yanayinka sannan kuma duk wani shugaba da ka sani duk wani shugaba da za a ɗora shi shugaban ƙasa ne shugaban state ne shugaban ƙungiya ne shugaban makaranta ne shugaban 'yan kasuwa ne yana buƙatar waɗannan kwalifin guda biyu na farko ka zanto hafizun mai amana na biyu ka zanto alimun ba alimun na komai ba a alimun na field of ko kuma na discipline naka idan kai agriculture ne minister agriculture ne na farko ya zanto hafizun kana da amana alimun kana da ilimin agriculture an gane ko idan kai ministan mai ne ka zanto hafizun mai amana alimun mai ilimin abinan mai ilimin mai an gane ko mai ilimin rijiyoyin mai to kowane bangare ana bukatar wannan kwalitin guda biyu amsa Allah ya ce ne wa kadhalika man kannari فبالحرب يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين الله أكبر شكرا أبدا أن يوسف يني ما أنباشي sarkin ba tare da ba da lokaci ba kawai sai ba shi ministan albarkatun ƙasa baki ɗaya annabi yi su ya zanto minista aka yi attacin nashi da motocinsa da wakai gida aka yi attacin nashi da sojojinsa masu gadinsa duk inda yake tafiya yana tare da jama'a sannan kuma irin matsayin da aka bashi duk kuɗin da zai fita daga daula sai da sanarsa duk kuɗin da zai shigo a daula sai da sanarsa duk wani taimako da ake so a yi shi yake yi komai na dalar ba gida kusan ma yana hannunsa ne wasu malaman da sun suka haikautu cewa wata rana sai ya fito ya fito cikin sojojinsa da jami'an tsaronsa da dawakarsa yana tafiya cikin sarauta sosai a gefen hanya kuma akwai zulaiha lokacin mijin tare da su. ai wannan matsayin da aka bayar kusan matsayin wane ne matsayin ta ne azizu misra da ɗansa kenan ya koma aziz misra to kuma lokacin da aka ba shi wannan sarkin ya riga rasu ita zulaikha matar sarkin wazirin ita tana nan wata rana kawai ta ganshi cikin kubba yana fitowa tana tsaye bakin titi ta riga ta lalace kusan mace da aka ce shugabanci ya da a namijinta su ta koma abin tausayi yawwa ina ma san shugabannin da suka wuce na najeriya misali lokacin da mazajen suke kan karagar mulki ya kaga abin da suke kamar su ne masu kasar to ana cewa sai zuwa su ya wuce za ka ji shuru kamar an shuka nusa to haka abin yake lokacin ta tsufa ta lalace talauci ya addabe ta ta ga annabi yusuf alaihi salam cikin wannan yanayi sai kuma ta riga ta tuba ko sani ko ta riga ta tuba ta koma ga Allah al'ana hafhas al-haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin tana ganin ta tace alhamdulillah alladhi ja'ala al-'abida mulukan bi ta'atihi wal muluka 'abidan bi ma'siyatihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace mun gode wa Allah wanda ya ɗaukaka bayi ya mai da su sarakuna don sun yi biyayya gare shi su kuma sarakuna ya kaskantar da su don sun saba ba amma kun san cewa ya aure ta rewayoyi sun tabbatar da cewa ba wai hadisai ne tattu sosai ba amma yawancin malaman tafsiri musamman abubakar da za'iri ya karfafa a cikin tafsirin sa'aitar da tafsir cewar sarkin garin bayan ya bai wa annabi su fara shi salam wannan matsayi kuma mijin zulaika wazirin da ya riga ya rasu su ya aurar da zulaika da annabi su fara shi salam ta fi shi tsufa an gane ko amma wasu malaman tafsiri sun ce annabi yusuf alaihi salam ya gwada mata mu'jiza sai ya dawo da ita karamar yarinya ta fi da kyau sosai an ce ranar da ta shigo ɗaki sai da annabi yusuf ya tambaye ta yanzu ga shi aure ne na shara'a. a kai yanzu ba ta ganin wannan ya fi na daɗin nan ya fi abin da aka yi ƙoƙari daɗin nan ta ce bala ta Allah ya ce wa kazalik hakan nan ne makanna da yusuf a fil'ar muka tabbatar da annabi yusuf alaihi salam a doron ƙasa ya tabawwa'u minha haythu yasha yakan sauka a cikin doron ƙasa inda ya gada ba, shi kasar misra in ya ga ma yau ya kwana a wani state in ya gada ma gobe ya kwana a wani state shi ne mai kasar ba kiraya Allah ya ce nusibu bi rahmatina man nasha mukan riskar da rahaman wanda muke so Allah ya ce mukan sadar da rahamar da jin kanmu ga duk wani bawa da muka kaunace shi muka so shi kamar yadda annabi yusuf alayhi salam wala nudhi'u ajra al-muhsinin kuma ba ma salwantar da ladan masu kyautatawa ba ma salwantar da ladan masu haƙuri annabi yusuf ya yi haƙuri uwa su sun gaske shi sun zazzage shi sun hantare shi ƙarshe sun jefa shi a rijiya ya yi haƙuri an sayar da shi a matsayin bawa ya yi haƙuri an kama rigarsa an yaga a gidan sarki ya yi haƙuri an jefa shi a cikin firizin shekara bakwai ya yi haƙuri daga ƙarshe Allah ya ce wala nuziya wa ajiyar muhsini ba ma salwantar da ladan masu kyautatawa to haka nan duk mutumin da ya haƙuri kuma ya kyautata to wallahi wani da Allah zai saka masa idan ka ga Allah ya jarrabe ka kuma baka samu wata sakayya ba duniya da lahira su cewa kai haƙuri ba don Allah ya kan jarabe wasu bayansa ya gaya imanin su yi sai da sun fahimta to ko da ka shiga hali yanayi wanda ya fi na annabi yusuf alaihi salam muni da tsanani sai baka ga komai ba za ka zargi wa mutum ya zargi kansa za ka zargi kowa ba ba mamaki ka yi haƙuri ba ne baka rungumi kaddara ba baka yi tawakkuli ga Allah ba ka dinga dorawa mutane kai kaza kai kaza shikenan sai Allah ya kyale ka kai aikin banza kai wahalan banza tuzi, shi yasa koyon hakuri na jama'a yana da muhimmanci yawa a daure akwai hakuri nan na ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون تتقون sakayya da Allah yake yi guda biyu ne ko in ce ma guda uku ne sakayyar Allah guda uku ne akwai mutumin da Allah yake masa sakayya nan duniya kawai hira bai da komai amma da hotel a min das to wannan yawanci ne kafirai an gane ko su ne kafirai don ka iya samu wani kafiri mai kirki ya fi musulmi kirki to Allah la ya zai mun kada zarra Allah subhanahu wataala bai zalunta kowa duk kafirin da ya aikata alkhairi sai Allah ya mai sakaya amma ina za mai sakaya shi yasa za ka ga wasu kafirin suna tashi kuɗi da sun yi kuɗi sun yi motoci sun yi gidaje suna saka musu da alkhairi su daga an gane ko na biyu Allah ya saka maka lahira kawai kai bawansa ne kai ta wahala kai ta wahala kai ta rashin lafiya a kai accident gidan kai kone masifu kala-kala abubuwa ne na duniya ba ki da ba ka daɗin su to wannan bai nuna cewa ka yi hasara duniya da lahira idan har ka yi haƙuri to ubangiji allah madaukin sarki yana iya sanya maka ladan a can lahira kuma ladan lahira ɗin kuma ta fi tsoka aiko wala ajirul akhirati khayr ladan lahira ya fi a ba wannan ne mai yana cewa rabba na wannan ne mai musulmi kai ya ya roƙi Allah ya shawo a duniya don ya ji a ce a ah, Allah ba ni biyu eh Allah ya ba mu duniya da lahira amin wannan shine abin da Allah ya baiwa annabi Yusuf a salam da ya haƙuri ya sha wahala daga nan duniya sai Allah ya ba shi sarauta ya ji juya kuɗi sosai ya rike kuɗi hannunsa ya juya su da kyau kuma ya gwada sarauta sosai to Allah ya ce wannan sulmin tabi annabi Yusuf eh, wannan sulmin tabi ainihin abin da yana ta yana can lafiya laice wala ajrul akhirati ladan da muka yi mai da sa a gobe kiyama a lahira khairun ya fi alkhairi lil ladina amanu wa kanu yattaqun amma ga mutane da suke da kwanti biyu da farko kai imani imanin kai karfi sanan da biyu yanzu suna da tsoron Allah annabi Yusuf bai da wannan abubuwa guda biyu kana mu'minan wa kana taqiyan ya kasance mai imani kuma ya kasance mai tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu kwalitin nan guda biyu wani sabon bayani ne zai zoma? wani sabon bayani wa ja'a ikhwatu yusuf hmm? kamata a ce mun dasa aya na in yasu sa a tashi daga wannan sabon a ga duk wannan bayanan da ake baki daya ina yan wan annabi yusuf suna ina suna can kana'ana duk wannan yanayi da annabi yusuf alaihi salam ya shiga zama a gidan sarki har ya zo girma har aka zo aka ba shi annabci da manzanci har aka zo aka samu matsala tsakaninsa da matar sarki har aka tura shi prison duk waɗannan baki da shekaru da fama da yawa sun kusan shekara talatin zuwa arba'in ɗan wa annabi su alaihi salam su suna can kan'ana sun ma manci da zancensa ya mutu an gama babu annabi su ba duniya to gobe za mu ji me faru insha Allah Allah ya kai mu sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Thank you.